بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka muka ce darussa ne wanda muna karatun aƙida ta musulunci aƙida ingantacca wadda ta dace wadda musulunci ya da ita domin da ita ce ake samun nasara a wannan duniya ɗin kuma a samu tsira a ranar lahira muna fatan Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa da tausansa ya mu dace da fahimtar wannan aƙida da kyau, tashi, ta addinin shi don mu samu wannan irin dacewa idan mun manta ba mun zo da tunani na wasu wanda ake ce ma 'yan nazariyar tanzih wanda muka ce shugabansu imam malik ne da shi da sufyan wanda ake ce ma Oyaina, sufiyan Oyaina. Wanda mun ce bayanin wannan in mutum yana son ƙarin bayani kan tunaninsu, ya zo a cikin littafin wani babban malami da ake ce ma Ayatullahi Subhani cikin kitab ɗin shi Ilahiyat ya zo da bayanin wannan juz'i na ɗaya, shafi ma na 87. Sai mutum ya koma a can. mun ce a me tunanin tunaninsu saboda amsa ce muke son mu kawo ga tunaninsu amsa ingantatta sun tahi akan bai kamata ba a tashi daga tunanin mutum a ce ana iya gane sifofin Allah suna ganin sam-sam ya kamata a tsarkake Allah daga irin sifofi na mutum sam Allah daban yake sifofin shi komi da komi daban suke da irin na mutum babu wani kamani da ke tsakaninsu kuma muka ce sun dogara ne kamar tunani na hankali suna ganin hankali bai iya bai da ƙudurar ya gano wannan sifofin kuma suna ganin ayoyi suna taimaka musu kamar ayyar da muka ce cikin suratul safat da kuma sauran wurare inda suke hana a sifanta Allah subhanallahi amma ya sifon suna cewa wannan aya ce ta ishe su wurin hana a sifanta Allah da irin sifofi na mutum to muka ce muna da amsoshi guda biyu kamar yadda muka ce ɗan uwana duk lokacin da wani mutum ya zo maka da tambaya yaya za ka ba shi tambaya yaya za ka ba shi amsar tambayar shi mun ce kana ɗauka hanya biyu ne ko ka ba shi amsa naqdi ko ka ba shi amsa halli menene ake nihi da amsa Na naqdi kamar ka zo mai da misalin wani abu wanda irin wannan ne wanda yake ganin baya yiwa kamar ya zo maka da wani abu ya ce kaza bai yiwa sai ka ce kaza bai yiwa to kaza bai kama da shi in ce eh yana kama da shi to kuma ai mun sami shi yana kama da wannan abun yana yiwuwa wannan abun kenan dan dole ya sallama kenan wancan ma da yake ganin ba yiwa yana yiwa tun daga wani ɗan uwan shi wanda komi da komi irin wannan abin ne amma kuma an same shi yana yiwa kamar misali su wannan sun tiye akan ba a iya sifanta aikin mutum a ce a gane aikin Allah sai muka ce muna da amsa naqdi naqdi ɗin da za mu kawo ka saurara da kyau daga baya in ka ji wannan naƙadi ɗin kana gane me ake ni da shi kuma halli naƙadi amsa ce wadda za mu zo mai da wani misali wanda an samu hankali yana iya ya ba da amsa ya yi tunani ya shiga cikin wannan wurin ya yi bayani alhali wannan abun babban abu ne to ya za a ci cikin ƙaramin wannan abu hankali ba zai iya magana kan shi ba kamar su sun ce hankali dole a daɗe shi saboda bai iya ya sifanta sifofi na Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kallon sifofin mutum sai mu ce to mana so mu tambaye ku shin da wani dalili kuke tabbatar da kasantuwar Allah kasantuwar Allah kamar da mun yi bayani da darussa da suka wuce sai da muka hwara kawo dalilai kan cewa Allah akwai shi ko babu shi da dalilai na hankali sai mace ku kun yarda hankali yana iya tabbatar da kasantuwar Allah cewa Allah akwai shi ko hankali bai iyawa ba shakka a wurinsu hankalin ɗan adam yana iya tabbatar da kasantuwar Allah su ma sun yarda akan wannan sun yarda da hankali ana iya bayani a nuna mutane akwai Allah to a nan sai mu ce musu wanda duk ya yarda hankali yana nuna yana iyawa ya nuna akwai Allah to yaya ba zai iya nuna sifofi na Allah ba ka gani mun zo musu su da suka yarda abu babba sai mu ce musu wannan abu babba da ku yarda shi kun yarda akan hankali yana iya tabbatar da wannan abin babba tunda tabbatar da Allah abu ne babba shi ne gaban komai saboda yanzu in ba mu tabbatar da Allah ba yaya za mu zo da bayanin sifofin shi yanzu mutumin da bai saurari darussan da suka wuce ba game da tabbatar da Allah sai ya zo ya yanzu muna bayanin darussa waɗanda suka shafi sifofin Allah zai ce yau kai kada ƙoƙarin ka ce kaza Allah misali yana da sifa kaza yana da sifa kaza to ni ban mayar da shi ba ni tun warko ban mayar da akwai shi ba balanta na ce sifa shi kaza kaza shi yasa kenan dole wannan bahasi namu muka fara da tabbatar da akwai Allah sannan muka zo yanzu muna bayanin sifofi nashi saboda haka nan kenan duk wanda ya zo maka da tambaya ya kamata ka zo mai da wannan iri na amsa shine naqdi ka zo mai da wani abu wanda hankali yana karɓar shi kamar da muka ce na wurin hankalin ɗan adam su ma sun yarda yana iya tabbatar da kasantuwa ta Allah to ta yaya ba zai iya nuna sifofin Allah ba wanda sifofi wani abu ne na ƙasa akan kasantuwa ka gani mun ba shi amsa wadda take naqdi duk ake cewa naqdi idan ba mu sani ba to sai amsa halli wadda ita kuma tana ta halilin gaba ɗaya tambayar da shi wannan mutumin ya yi ya ce dole mu daɗe hankalinmu dole hankalin ɗan adam ya daɗe kan shi game da tunanin sifofi don bai iya gane sifofin Allah sai mu ce amsa in haka ne to ta yaya muka samu Allah da kanshi kamar yadda ya taɓa wucewa shi da kanshi ya gai mun ba da misali kuma akwai ayoyi da dama wanda suke nuna sifofin Allah ga sunan ya ta gai cikin surat al-hashr ma mun ce aya ta 22 huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim shi da kanshi ya gai wannan sifa din kai surori na alqur'ani sura nawa ne da goma sha hudu. to daga cikin waɗannan sifofin ko kuma surorin nan Allah subhanahu wa ta'ala kakaf sai da ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai dai sura ɗaya ita ce suratul bara'a suratul tauba saboda cikin wannan sura ɗin ma yana son ya nuna yaƙi ga mushrikai da ba su jin maganar shi da an yi ta musu wa'azi ba su ji magana ba da munafikai cutar da suke yi to malam ka taɓa tambayi kai kan bismillahir rahmanir rahim ɗin nan menene ciki na san mun shajin wasu daga cikin malamanmu ko mu ce duk malamanmu ma in aka kawo yau yaro makaranta ana koya mai bismillahi me yake yi da bismillahi da sunan Allah sai ka ji an ce mai rahama mai jin kai mun san wannan ma'ana menene mai rahama menene mai jin kai sifofi ne sifofi ne na Allah muka ce kusan ma adadin wannan bismillah din don ya zo a cikin suratul naml ita wannan sura ɗin ita wannan sura din a ciki bismillahir rahmanir rahim ta zo kenan ciko akan adadin surorin gaba ɗaya in ka haɗa kenan ita bismillahir rahmanir rahim kamar yadda adadin surori suke ita ma bismillahir rahmanir rahim ɗin nan 114 ne saboda mi saboda magane Allah nan yana son ya nuna mun ana iya sifanta shi kuma hankali yana ganewa Dan saboda da hankali bai ganewa abinda muke son mu nuna da hankali bai iya gane sifofi kai littafi wannan na alkur'ani da aka saukar da shi don tarbiyya don shirya. kuma wa ake ma magana cikin wannan shirya din mutum da mutum ya zamanto bai gane sifofin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin alkur'ani ba da zuwan wannan sifofin ya zama wasa ya zama lagawo kamar da larabawa ke cewa saboda Allah yana bayanin wani abu wanda shi hankalin mutum bai iya ganewa kaga wannan ya zama wasa Allah yana son ya tarbiyyantar da mutane alhali bayanin tarbiyyar da yake yi mutane ba su iya ganewa kaga ya zama wasa kenan kai dan ma mu tabbatar da cewa Allah ya san da muna iya ganewa shi yasa wasu wurare da dama cikin alkur'ani ne Allah subhanahu wataala ke cewa cewa yake afala ta wani wuri yace afala na alquran am ala qulubin akfaluwa shin ba su tunani a cikin Alƙur'ani? Don mi ayoyin Alƙur'ani ba mu tunani kansu don mi muke ta karantawa muna wucewa muna sauri muna karantawa ko sallah muke muna karanta ƙur'ani ba ma san mi muke karantawa ba wani ma ya ƙare sallah bai ma san mi ya karanta ba wata sura ya karanta ko kuma aya da ya karanta bai san ma'aninta ba alhali ga littattafai nan hadda hausa akwai tarjama ta alƙur'ani muna iya karanta mu gane musamman ya Allah mu yake cewa a cikin alƙur'ani muna iya gane sifofin shi kuma duk ayoyin da ya sauka muna iya gane su shi yasa ma yake cewa dan mi ba mu tunani a cikin al'amarin alƙur'ani saboda ya san ɗan adam ƙwaƙwalwar da ya yi mishi tana iya gane duk abubuwan da ya saukar da su abubuwan da ma bai iya ganewa sai kaga ya zaɓi wasu mutane kamar annabawa wanda hankalinsu ya yi na kowa gane komai ya fahimtar da su su sun san yadda za su yi kamar yadda annabi ke cewa nahnu ma'ashir al-anbiya um-, umirna na nukallima nasa ala qadri uqulihim mu annabawa da sun yi kowa ganewa sun yi kowa gane alqur'ani sun yi kowa gane wahayin Allah subhanahu wata'ala su suka ce suna ma mutane bayanin abin da ya shahi alkur'ani yadda hankalin mutane zai iya ganewa wannan wazifa su ce kenan gaba ɗaya muna iya cewa Alƙur'ani ana iya gane shi kakaf shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ko da akwai muhkam da mutashabi a cikin alkur'ani ka samu su muhkam ɗin nan me suke bayani suna ishara ne bayani kan wannan mutashabi din da ba a ganewa kenan a takaice wannan nazariya da wannan tunani shi ma ya faɗi warwas cewa ba yiwuwa mu ce mu rihe mu daɗe hankalinmu mu ce wai ba yiwuwa mu gane sifofin Allah muna iya ganewa shi ma shi yasa ya zo da su a cikin alkur'ani ya yi ta bayanin su don mu mu gane sifofin da Allah ba su dace da su ba su ne yake cewa subhanallahi amma ya sifun amma ba kowane sifofi ba wannan ya kamata mu gane shi sai nan gaba za mu zo da nazariya ita ma ta gaba mu zo da bayanin wani nazariya ce ko tunani wanda ya fi dacewa a aƙida ta musulunci ingantatta za mu dakata a nan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin